Malam Abubakar Bashir shine Alaramma a Malam Awal Alarama insha Allah shi zai fara gabatar da wa'azi Allah ce taimake mu. Alarama Malam Abubakar Bashir sai zo ja Alkur'ani. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta musulunci muna godiya ga Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da ƙadarowarsa wato ya kama wannan wuri da yin walima ta armi muna addu'a ga wannan ma'aurata wannan armi Allah ya sa masa albarka kuma ya ba su ziliya ta gari kuma ya sa suna jin wannan walima da mu da su musu da sauran musulmi ga baki daya ina addu'a ga wanda ya asa wannan kungiya a shek ma'aziz Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama kurakuransa Allah ka yahi masa ayyukansa na kuri Allah ka amsa kuma ya yi rahama ga malaminsa a sha'abar kamar gumi kurakuransa Allah ka yahi masa ayyukansa na kuri Allah ka amsa mai jagora a cikin wannan tafiya ta sunna a cikin wannan iska mai kadawa a cikin wannan ƙasa Sheikh Sani hajjin gari Allah ya kiyaye shi ya mana jagora akan wannan sunna har zuwa aljanna da shi da shugabansa na gudanarwa wato shugaban gudanarwa na ƙasa da mataimakansa da shugaban 'yan agaji da shi ma mataimakansa tun daga asa wato has jiha har local government wanda yake jagoranci wannan kungiya mataki na jiha a sheik abrama isa je ga allah taimake shi allah ya tsare shi kuma allah ya kyaye mana shi jagorance a kaunar tafiya da suna hazo aljanna da shugaba na gudanarwa da na agaji da mataimakansu tun daga national har state har local government har wannan tafiya Allah ya samu yi ta hamabar duniya kuma ka samu suka da imani walima ta arme mun san sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau muna 30 ga watan biyar hijiriya ta musulunci shekara 1440 wanda ya daidai da biyar ga watan biyu february kenan ya ta hau isa dan mallan shekara 2019 walima ta arme mun san sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yayi walima kuma sahabbansa sun yi hayake ce raban an hafin kai walima ko da da akuya kenan kana ayi da akuya ko abin da ya akuya ko abin da bai kai da kai da ba saboda haka idan Allah ya ba mutum ni'ima to shigo da shi abin da Allah yake so sai Allah ya kara mai وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد التي وإذ سابنا ربكم wato a lokacin da ubangijinku ya yi kwaron kowa hijiya la'in shekartun la'adiyan nakon Allah ce don nimakon ni'ima kun ka gode zan ƙara muku kaga wanda Allah ya ba ni'ima ya yi abin da Allah yake so to Allah zai mai ƙari ya kina wala in kafarto Allah ce kuma idan ba ku ni'ima kun ka butulce inna azabi la shadid hakika azaba ta mai tsanani ce Da ruka na wanda wanda Allah ba ni'ima ya abin da ya butulci to azaba za a yi mai ka ku wanda ya saki rahama a ƙara mai rahama ya zabi azaba har ya yi wuta saboda ka idan Allah ya ba mutum ni'ima ta <coughs> irin wannan na arme ko ya gina gida ko ya gina masana'anta ko kuma wani abu na farin ciki ya yi walima kaga ya gode kenan saboda kar Allah ya ba mutum ni'ima shi godiyan maye shi ta abin Allah bai so kaga mutum da ya arme sai ta kiro yan kwallo ko ya kiro yan tauri ko ya kiro yan gombe ko kuma a to a ta kiɗi kala-kala wani ma sai kuro 'yan kasta kuma abin da wanda aka so a yi don a samu rahama mana ko a kuro shi don shi an kiro shi ta do a game to armi suna ci ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya zo ba hanyar armin nan ba inda ka ɗabi annabi isa duk mutumin da an ka ce ga owa ce amma bai da owa to ya samu matsala saboda shi a haka nan kuma shi ɗauka na gare shi babu uwat babu uba amma akwai uwat shi za ka ta mafi isa ɗan maryam domin ana gina mutum ga mahaifi sai shi bai da mahaifi kaga duk wanda bai ta hanyar alme ba to ya samu matsala amma haka annabi isa da annabi adam annabi adam ba uwa ba uba ita ma matarsa hawa'u ba uwa ba uba aka ɗabi wato a waza ta an kaita ta to duk mutumin da an kaci ya haito ba hanyar armi ba ya samu matsala duk wani mutum ya yi juki an kaci ai ba san uba ne ba ya samu matsala uwa ɗaya an ka sani amma shi annabi isa da yake aya allah ce shi ɗaukaka ne gare shi saboda ka wanda allah ya ba ni'ima ya yi armi to an azami nauyuka matan nan shi koya mata addini shi ba ta wurin zama shi yi mata sutura shi ba ta abincin ci da sauran abubuwan da Allah ya azame ita kuma ana tattame da'a kuma shi ɗauki rayuwa mai sauƙi in kwano guda kwano biyu ka isa ga abinci to a sa kwano biyu in an sa kwano guda an yi kwauru. ya an kasa sa kwano uku a yi ɓanna umar ɗan abu da aziz lokacin da zai ɗin mata to dama ya ƙwashi ce sai yana sun kace ba a bashi biya ci da mata yana ka ci da mata sai baban mata ya ce to kuri a tambaye shi in ka arin mata ya za ka ciyar da ita sai ce zan ciyar da ita kyakkyawa guda tsakanin mummuna biyu sai sun kace to kaji kaji kaji hobe iyawa kaji tumi kawo mummuna kuma sai ce a kubar shi faɗi kubar shi faɗi mishkari haka nan sai ya ja waccan aya da Allah ke cewa iza an faɗo lam yusrifu والذين إذا أنفقوا ya يسرفوا ولم يقتروا na بين zalika قواما Allah ce wannan ne za an faɗo su ne wasu idan sun ka ciyar da matansu abinci lamin sulufu ba su yin ɓanna kaga in kwano bi ka isa bai sa uku walam ya katuru kuma ba su yin ƙauro in kwano bi ka isa bai sa guda wa kana da rikawa masu sun kasance tsakiyar wannan sun tsaka bi kwanta kwamfi na ya ta tukun jami da gani saboda ka shi ne an ba mata bayan ƙauro ko bayan azurarci to haka ya kamata duk mai arme shi kuma ka ɗauki rayuwa mai sauƙi domin wawa wayata in ka ɗaukar mata daɗi ko da yaushe ya ka samu canjin yanayi sarki bata yadda ba saboda ka ashe kenan ka yi mata sesa sesa kuma duk wanda yake son ya samu rayuwa mai kyawo to yi sesa sesa ka a wa mace ba ta da wayo saboda tana karnan abu na kusa gani ba ta hangen nesa ya ke nan kada ka yi arme ka bari kowa ta sun nan ka zururu shahada sai da ka'ida kada ka saki kowa a bakai na shiga na shiga ba hulunci ba ne saboda haka ka samu matar wato kariya kakka bari sai in ta ga dama saboda in kabbai ta in ta ga dama lokacin kace kasa adawa gyara to sai an wahala ke kuma wadda ki arme duk abin da mijin ke ce ki ki in dai ba saban Allah ba ne. kuma abin da ya ce ki bari ki bari in dai abin nan ba Allah ya ci ai ba wato in ba Allah ya ci ba abin nan ba duk abin da ce baki umarni na abin nan na gaskiya fi bi yakin nan idan mace ta yi armi to mijinta ya fi mahaifinta ƙari kuma ya fi mahaifinta ƙari saboda haka ya kamata mu gane wannan yakin nan mace ko tana tsalar nafila mijinta ya kire ta an ce ta yanki ta karɓa kira ne a shiga miji ke ba ƙarami abu ne ba kuma ba mace ke mulkin gida ba namiji shi ke mulkin gida kuma haka Allah ya ce a rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ramma malam muhammadu awal allah ya saka da alkhairi a insha allahu da kima ta a gurguje zan kira imam namu na masallacin marigayi alhaji suleba saura da ke birnin kebbi malam aminu hassan birnin kebbi insha Allah shi zai ci gaba da karatu kuma tare da shi zan kira Ramma malam ilyasu ahmad mai